a shekarar 1960 ne lokacin wani hutu da mugabe ya je ƙasarsa daga ghana ya samu al'amura sun sauya sosai inda dubban dubatar baƙaƙen fata suka rasa matsugunai ƙarƙashin wani tsarin turawan mulkin mallaka yayin da ya samu fararen fata sun ƙara yawa sosai a ƙasar tasa sabon tsarin na turawa dai ya harzuka bakar fata a kasar matakin da ya haddasa zanga-zangar mutane akalla dubu bakwai waɗanda suke kalubalantar matakin ƙin baiwa bakar fata cikakkun mukamai wato cikakkun mukamai ko da dai a wancan lokacin mugabe da kansa na goyon bayan ƙin damƙawa bakar fata cikakken mulki duk kuwa da cewa yana adawa da jagorancin farar fata. yayin zanga-zangar wadda ta kai ga aran gama da jami'an tsaro mugabe ya buƙaci masu fafutukar neman 'yancin ƙasar da su kasance masu bin lamari sannu a hankali bisa gwada musu misali da yadda ghana ta yi nasara na samun 'yancin kanta makonni kalilan bayan komawar mugabe ghana ne aka naɗa shi sakataren jam'iyyar ndp mukamin da ya ba shi damar kafa tawagar matasan don wayar da kan al'ummar rhodesia game da fafutukar neman 'yancin kai sai dai bayan da gwamnatin ghana ta haramta wancan jam'iyyar wato sai dai bayan da gwamnatin ghana ta haramta wancan jam'iyyar a shekarar 1961 dubban magoya bayanta sun nemi haɗa ƙarfi don samar da jam'iyya irin ta farko a rhodesia ƙarƙashin robert mugabe wadda aka sanya wa suna zafu mai rajin haɗin kan al'ummar zimbabwe wadda a tashin farko take da mambobi 450 duk dai a shekarar wato joshua nkoma da ke matsayin jagoran jam'iyyar ta zafu ya yi wata ganawa da wakilan majalisar ɗinkin duniya don ganin turawa sun janye daga yankin amma abu ya ci sosai hakan ya harzuka mugabe inda a cikin watan Afrilun shekara ta 1961 ya yi wata sanarwa inda cikin taron jama'a ya bayyana cewa lokaci ya yi da turawa za su bar yankinsu kuma su miƙa musu ragamar gudanar da mulki a hannunsu domin ba sa buƙatar wato turawan mulkin mallaka wanda hakan ne ke nufin yiwuwar fuskantar yaƙi sai dai a shekarar 1963 ne mugabe ya jagoranci kafa jam'iyyar zanu a zimbabwe wadda ke da manufa ɗaya da zafu amma kuma bayan komawarsa kudancin rhodesia sai jami'an tsaro suka kame shi tare da jefa shi a gidan yari hakan ya sa daga gidan yarin yake ci gaba da tsare-tsaren ƙarfafa jam'iyyar tare da bore ga fararen fata a shekarar 1974 ne prime minister ian smith wanda ya sanya bakar fata da jama'a jagorancinsa ya bayar da damar sakin mugabi wato ya bayar da damar sakin mugabi daga gidan yari tare da ba shi damar halartar wani taro a arewacin rhodesia wato zambia a yanzu amma kuma sai ya sulale tare da komawa kan iyakar kudancin rhodesia inda a nan ne ake hada dakaru na musamman wanda za su yaƙi turawa daga ƙasar wanda kuma daga nan ne yaƙi ya faro har zuwa shekarar 1980 da turawa suka fice daga ƙasar kuma ta samu 'yanci aka kuma mayar da sunanta na zimbabwe makonni kalilan bayan nasarar hamɓarar da mulkin turawa ne aka amince da naɗa mugabe a matsayin shugaban ƙasa yayin da kafin shekarar 1989 ya yi nasarar farfado da ƙasar wadda ta fuskanci mashasharar tattalin arziki